الشيطان الرجيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون نعم بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره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 ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين ويوم هنا يمكن العرباء تقول ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi na da shekara dubu daya da dari da arba'in da bakwai wadda ta dace da ashirin da biyar ga watan biyu watan fabrairu kalandar an albashin shekara 2026 a karo na biyar allah ta haɗa ma wannan masallacin ya albarka na juma'a na jama'atu zalatul bid'a wa iqamati sunna da ke nan hedikwatar ƙungiyar jama'atu zalatul bid'a wa iqamati sunna ta ƙasa reshen ƙaramar hukumar boko na hausa kwatas cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria domin dora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori 28 ko da tara da suka sauka bayan hijira sura ta uku a jerin surorin alkur'ani a rubuce daga sama sura ta 89 ko ta casa'in daidai a asalin saukar alkur'ani ita ce suratu ali imran karatun da ya gabata mun tsaya karshen tafsirin aya ta tamanin da tara yau da izinin allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta casa'in daidai da fatan allah ya taimake mu ya sa mu dace kawai gabanin nan akwai wani dan uwa da ya turo da tambaya ce malam na ji wani bayani na shafi yusuf guruntum akan fitar mace ta je ta gaishe da iyayenta kuma na ga waɗansu na zagin shi akan bayanin kamar yana cewa ba sai mace ta tambaya ta tambaye ka za ta je ta gaishe da mahaifanta ba to shin yana nufin ba sai ta tambaye ka ba ko yaya abin yake to na tsaye na ta tunanin wannan magana dab da zan fito din sai iyali ta nabi tana bin shi clip din da yi magana din sai na ce kafallahu almu'minina alqital abinda da biya ce shine ba sai ka bata kai sai sanda ta tambaye ka sannan ta je ta gaida iyayenta ba ma'ana in ita ba ta tambaye ka ba kai ya kamata ka sai shiri ki gaida iyayenta an fahimta amma ba wai ina nufin ba sai ta tambaye ka ba A'a, kai takon biyu ba ta ce za ta je ta gaida mahaifanta ba kai da kanka ya kamata ka ce je kiki gaida mahaifanta. an fahimta saboda don ta aure ka ba yana nufin kuma ta dina zunubi da iyayenta wannan shi ne abin da ya kuma a musulunci haka shine ma'anin kai namiji akwai abubuwan da na daga cikin abin da ake gane cikar mazakuta ko mazantaka ta mutum a matsayinsa na na daga ciki irin wannan aliyu da abin malib allah ya ji kara masa yadda yana cewa ana gane tsaftar mace idan aka kalli tufafin mijinta ana gane gwarzantaka da jarintar namiji aka kalli tufafin matashi ita kuma mace ana gane nagartarta da kirkinta idan aka kalli tufafin yayanta wato tsaftarta a kayan mijinta ake gani amma kirkinta da nagartarta da iya tarbiyyarta ana gani ne a wajen yayanta musamman yayanta mata to kai kuma a irin waɗannan abubuwan ike nuna a ga matarka da kaya waɗanda sun dace da ita to wanda yana nuna kai tsayayyen namiji ne jarumi ne to na daga ciki a hankalce tun da kafi ta hankali menene sukan ce wancan an sa gidan miji daɗi saboda haka ta samu gidan miji ta manta da iyaye ta manta da dangi ta manta da yan uwa kuma gaskiya ne gidan miji yana shagaltar da mace daga abubuwa da yawa to yanzu kai kai ne zaka rinka saita ta akan waɗannan abubuwa da haka ba yana nufin ba sai ta tambaye ka ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam an hai an tambaye shi game da haƙƙin miji akan matarsa ita kada ta fita daga gidansa sai da izinin da haka ko da cewa ta yi za ta kana ta in ta bata ta yi laifi ina fatan mun gane da haka ya kamata a dinga fahimtar menene ake faɗa da haka ake cewa fahimta din ita ce rabin aikin idan aka faɗa mutum bai fahimta ba don yi zai aiki zai kuskure ne kwarai da gaske allah ya gane da na malara ma allah ya ce illallabi na tabo min ba'di zalika wa aslahu fa inna allah ghafurur rahim mun ji wannan inna allabi na tafaru ba'da imanin sun mazdar لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون نعم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو اتبع أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين نعم بارك الله فيك يا وما سأل jiya جيا من جبياني da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na mutanen da suka kangare mata yace illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu sai fa waɗanda suka tuba bayan waccan kangarewa suka gyara abin da suka ɓata, to waɗannan fa inna allaha ghafurur rahim Lallai Allah mai gafara ne mai jin kai ma'ana Allah zai musu gafara zai ji kansu Allah ya ce yace innal ladina kafaru da imanihim lallai waɗanda suka kafirta bayan sun yi imani thumma zadu kufran sannan suka ƙara kafirci akan kafirci lan taqbala taubatun ba za a taɓa karɓar tubansu ba wa wula'ika kuma dallun kuma waɗancan wanda suke yi kafircewa bayan sun yi imani kuma su ƙara kafirci akan kafirci su ne ɓatattu waɗanda sun ɓata tsakar hanya sun ɓata tafarki na ƙwarai innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta wa matu wa kuffaru kuma suka mutu suna kafirai falai yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban ba za a karbi cikin ƙasa na zinare daga ɗayansu ba wala wufta dabihi ko da a ce bisa ƙaddarawa zai fanshi kansa da cikin ƙasa duk zinare ne wa Allah don ya fitar da shi daga wuta ya saka shi a aljanna Allah ba zai karba ba ula'ika masu irin waccan sifa lahum azabun alimun suna da azaba mai radadi wa ma lahum min nasirin ba su da mataimaka waɗanda za su taimake su sa ana Allah subhanahu wataala ya yi musu azaba Kama masu albarka wannan gargaɗi ne da tsawa da kashedi Allah subhanahu ta'ala yake yi mutane su kiyayi kafirci su kiyayi wato saba wa Allah subhanahu ta'ala saboda ba su san a yanayin da mutuwa za ta zo musu ba za mu don Allah ya ba mu rayuwa a cikin suratun nisa Allah subhanahu ta'ala ya yi bayanin dalilai ko tuban mutanen da baya karba ko tuban waɗanda yake karba da na waɗanda baya karba على رمى الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجعالة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم نعم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن نعم ولا الذين يموتون المنافقون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الله يقول إنما التوبة كتلي توبة الله يفر لن تاوى كن صديق كربا إنا كربا توبة وأن سكي ميا وقل أيوكاني ثم يتوبون من قريب sannan suka tuba a kusa wato sun yi abin da ba daidai ba sun saba wa Allah sai suka tuna wannan abin babu kyau take sai suka tuba suka cika sharaɗan tuba da muka ji ajiya Allah yake waɗannan Allah zai karɓi tubansu kuma Allah masani ne kuma mai haƙuri ne sai ce wale sata taubatun lalazi ne amalu na sayya babu tuba ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka hatta idza hadara al maut sai mutuwa ta zo wa ɗayan su qala inni tubtu al-an sai ce yanzu na tuba wato bai tuba a lokacin da ya kamata ba sai da ya ga mutuwa sannan sai ce ya tuba yace wal ladina yamutuna wa kufa haka nan babu tuba ga waɗanda suka mutu suna kafire wato wanda sai da ya ga alamun mutuwa sun zo masa sannan ce ya tuba Allah ba zai karɓi tubansa haka nan wanda ya mutu ina kafiri shi ma Allah ba zai karɓi tubansa ba ulaika asadna lahum azaban alima masu irin waccan sifa mun tattalin musu azaba mai radadi wanda za su shiga wuta su koni da ita a ran tashin alkiyama wannan aya Abdullahi dan Abbas da Allah yace innal ladina kafaru ba'da imani yace wadansu mutane ne suka musulunta sai suka yi ridda sannan suka sake musulunta sannan suka sake ridda wato sun mai da abin wasa sai suka aiki mutanensu wajen manzo Allah su sallar su tambaye shi shin za ku su iya in suka sake musulunta za a karbe su sai Allah ya saukar da wannan aya innal ladina kafaru ba'da imani thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatu wadanda suka mai da addinin musulunci wasa su shige su sanda suka ga dama su fita sanda suke so to waɗannan Allah ba zai karɓi tubansu ba waɗannan Allah subhanahu wata'ala ya nesanta su nesanta ta dindin daga ramashi wasa da shiga addini da fita ba ɗabi'a ba ce ta kwarai saboda saba alkawari ne ina fatan mun gane sai to yau za ka je ka samu waɗansu mutane misali mu da muna aikin da'awa muna kiran waɗanda ba musulmi zuwa musulunci za mu je mu tarar daga waɗansu mutane sardauna Allah ya ji kansa da kafafunsa masu alfarma ita ka ije ba su musulunci ya ajiye musu malami da yake karantar da su amma dalilin rayuwa yau sun koma arna saboda ne ɗawainiyar da sardauna yake yi waɗanda suka biyo bayan sa su tsaya cikin irin wannan aikin an hana su albashin da ake basu an yi kaza da haka sun kasa zama kuma suna da raunin da ba za su iya zama ba da haka sun daina in ka ji same su a nan kasar kasar zuru a jihar kebbi da akwai su idan ka je taraba a yankin sardauna karamar kuma da ake tare sardauna akwai su idan ka je nan kasar gombe a wani gari bambam yankin bambam su ma akwai su akwai irin waɗannan wurare sardauna a jihar kano a wani guri wani abin nan ana cewa da shi baujan maguzawa su ma akwai irinsu akwai wanda muka je muka yi hira da shi sai shiga ɗaki babansa da babansa bin musulmi ne sun tsufa ba sa sanin gari ya waye ko dare yayi saboda tsufa da muka kai musu musulunci sai shiga ɗaki sai ya ɗauko mana hula irin ƙoƙuwa din da ta makka da sallaya darduma da alawayu da sardauna iba mahaifinsu a lokacin da suka musulunta sun aje an ajiye musu malami ba daɗewa ka kashe sardauna malamin da yake zaune ke karantar da su ba zai iya ba ita shi tafi shi ƙarshe duk sun koma yawanci sun koma arna amma shi wannan da sahani na manta sahani buta ta karfe da sardauna ya ba su ina nan uwar da uban har su har muka ji suna yin sallah amma fa sai an ce da su lokacin sallah yayi saboda ba sa sanin gari ya waye ba sa sanin dare yayi saboda tsufa a ah, to ko kai sallauna shekara nawa yanzu shekara 60 ko 50 shekara 50 yanzu kai da biyu to to waɗannan bayan Allah suna nan suna addini to su waɗannan yayin su suke gaya mana sardaunin nan izo ya kawo mana musulunci amma saboda ba karantarwa saboda kaza saboda kaza duk mun daina to waɗannan mutanen 62 to waɗannan mutanen da sardauna ya kai musu musulunci yanzu aka samu sai a kai musu musulunci tunda an tafi an ba su za su sake yin ridda to wannan zaka ce ba za ka bi tubansu ba za ka tubansu me yasa za ka bi tubansu saboda ilimi bai je musu kawai zo ake a musulunta da su a tafi shikenan ba mai karantarwa ba mai ilmantar da su su ma waɗancan da aka ce ba za ka karbi musuluncin su ko tubansu ba saboda akwai ilimi a tare da su suna da ilimi da gangan suke yi an fahimta misali bari ba ku misali kamar ɗan izala ne ya ce ya daina izala zai yi in ka kaga dan izala ya daina izala to tabewa ta kai tabewa an fahimta akwai wani daga cikin su yan dari ku yace ai su dan izala ko ya shekara hamsin da ya daina izala suka ce wallahi ba za su yadda saboda ne wani abu da ne idan ka su sai inda duk kake ka san ita ce gaskiya ko kun fahimta jama'a inda duk kake in ka izala ka san ita ce gaskiya saboda haka ba za ka samu nutsuwar ba za ka daina ba da haka in ma ka daina sai dai idan fusatacce ne kai wai akwai wani wai ya ce wai ya daina izala me yasa ka daina izala wai dan uwansa ne mai kuɗi wai baya taimakon sa da haka kuma dan uwan dan izala ne da haka ya daina izala <laughs> kun gane magana wai dan uwansa yana da kuɗi shi dan izala ne dan uwan ma dan izala ne amma wai dan uwan yana da kuɗi baya taimakon sa da haka ya to ya daina izala to da aka gaya mun sai nace ku ba shawara musulunci zai daina gaba da haka ne dan izala ya bashi kuɗi izala ce ta bashi kuɗi ko Allah ya bashi kuɗi wa yake wa bauta Allah ke wa bauta da aka maimakon isi ya daina izala gara i daina bautar Allah kwata-kwata dan Allah ne bai bashi kuɗi ba an gane ku ya ba dan uwansa da aka in laifi ne Allah ne ya masa laifi ba dan uwansa dalilin haka bai kamata a ce ya daina izala ba Allah ya tawaita to da haka dai Abdullahi dan Abbas yake to waɗannan mutane su ne da suka aika suka gaya manzo Allah wannan fa nazarat hadhihi al-aya to wannan aya ta sauka innal ladina kafaru ba da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika hum ad-dallun sana Allah yace innal ladina kafaru wa matu hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ard dhahaban walau sadabi wato wanda ya mutu akan kafirci ba za a karɓi wani aiki da yana alheri ba ta yi wa ka ga wani mutum yana wani aikin alheri sai mutu a kai to in dai ba a musulmi ya mutu ba Allah ba zai shi ladan komai ba hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan jud'an wani mutum ne a zamanin jahiliya ba a samu wani mutum mai saukar baki irin ka ba mutum ne mai karamci ba samu wani mutum mai yanta mutane daga ƙangin wahala kamar sa ba misali idan kana fama da ƙangi na jari baka da jari sai baka jari ba samu wani mutum wanda ike yawan yanta bayi kamar sa ba to da musulunci ya zo sai suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wannan abin da ike yi shin zai amfane shi sai manzo Allah yace la ba zai amfane shi ba innahu lam yaqul yawman min ad-dahr rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din saboda tunda yake bai taba cewa ya ubangiji ka gafarta min kurakurai na ran tashin kiyama mana bai yi musulunci ba saboda haka duk abin da yi ba shi da wani lada a wurin Allah abin da yi Allah ya biya shi a duniya don haka yawan ciyarwar da yake yi sai Allah ya hana shi kuma yunwa yawan kyautar da ike yi sai Allah ya hana shi kuma ya talauci yawan bayarwa da ike yi sai Allah ya hana shi kuma ya rasa yawan yanta bayi da ike yi sai Allah ya hana shi kuma ya zama bawa yawan yalwata mutane da yake sai Allah ya hana shi kuma ya shiga cikin kunci haka nan irayu Allah ya biya shi abin da ya masa a duniya an fahimta to don haka duk wani aiki da mutum zai na nagarta Allah ba zai karba yake ya bashi lada ba sai a karkashin musulunci da haka ayoyi da suka gabata Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man yabtaji ghayra al-islam dina yace inna ad-dina inda Allah al-islam ba wani addini a wurin Allah sai musulunci da haka in kana so ka samu ladan aikin da kake yi ka yi shi a karkashin ainihin musulunci an gane ku na mallaka لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم بارك الله فيك التي لن تنالوا البر بذاك سامع الجنة حتى تنفقوا مما تحبون har sai kun ciyar daga abin da kuke so wa ma tunfiqu min shay'in kuma ku sani duk abin da kuka ciyar na ko menene fa inna allaha bihi alim lalle Allah ya san da shi kuma zai ba ku sakamakon ku akan baka taba yin wani aiki ga Allah sannan ka je kiyama ka rasa ladan aikin ba ko kyakkyawa ko kishiyarsa Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace kana Abu Talha ta asara ansariyin bil madinati mala abu talhat al-ansari ɗaya daga cikin Mubashari na Biljan, ya ce shi yafi kowa yawan dukiya a cikin mutanen madina wa kana ahabba amwalihi bai raha dukiyar da ya fi so daga cikin dukiyarsa wata gona ta da ake da ta bayruha wa kana mustaqbilat al-masjid gonar tana kallon masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana daura da shi وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب manzo Allah su sallam ya kasance yana shiga wannan gonar ina shan wani ruwa mai daɗi da yake cikin gonar tana da inuwa kuma tana da gona mai ruwa mai daɗi qala anas anas yake falamma nazarat lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lokacin da wannan aya ta sauka ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so قال أبو طلحة أبو طلحة الأنصاري Allah رسول الله يا مايكن الله إن الله يقول الله ينشأ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون Allah ya ce ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so wa inna habba amwali ilayya bayraha kuma lallai mafi soyuwar dukiyata zuwa gare ni ma'ana dukiyar da na fi so ya ya rasulullah ita ce gona ta bayraha wa inna ha lillahi ita daga yau na bayar da sadaka ga Allah arju birraha wa zukhraha inda Allah ta'ala ina fatan samun ladanta da ajiyarta a wurin Allah madaukaki fa da'aha ya rasulullah haythu araka Allah ta'ala da haka manzo Allah su sallam kai abin da kaga dama da ita inda Allah ya saka sai ya dauki gonar sai ya bayar fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sun sai ya ce bakin zalika malun rabih yace ai kai kam tayi kyau gare ka Albishirin ka, wannan dukiya da ka bayar ciniki kai wanda yake mai riba ka siyarwa da wanda duk wanda ya kulla ciniki da shi shi ne zai ci riba wanda ya kulla ciniki da Allah shi yake cin riba ba wai Allah ne yake cin riba da kai ba don kun yi ciniki da shi ya kasiyar masa to ba shi ya ci riba ba kai ne ka ci riba ka gana ta mai saye shi ke da riba ko to nan mai siyarwa shi ke da riba kai da ka siyarwa da Allah kai ne kuma kake da riba faƙala abu talha wa kad sami'tu manzo Allah na ji abin da kace wa ana ara an taj'alaha fil aqrabin amma ina ga wannan gonar ka bayar da ita ka sanya ta cikin yan uwanka da danginka kai musu sadaka da ita kai wakafi yan uwa masu albarka wannan harka ta wakafi harka ce da mutane sun yi sanyi a kanta wakafi abin da ake kira wakafi shine ka cire wani abu na dukiyarka ka yi wani abu wanda zai ringa gudana har tashin alkiyama sai kuma kana samun lada dukiya ta Allah ya baka yi wani charity foundation wanda za ka zuba waɗansu mahaukatan kuɗaɗe a kun gane mahaukatan kudade ku yawwa ka zuba waɗansu kuɗaɗe masu nauyi wanda za a dinga ayyukan alheri da su masu kuɗi ku ji tsoron Allah yanzu za ku ji ana taimaka tambaya malam akwai wani masallaci suna so za su gina za su ƙara su gini ya halatta a ba su zaka a ta yi zai shiga cikin wafi sabilin lahi gina masallaci ba ciki wannan bi sabilin lahi na kai ne daga ka kaɗi ba ka bayar waccan zakka tana cikin sinfin mutanen nan guda takwas da Allah ya faɗa dole nan za ka bayar ko malamai sun cire masallaci sun cire makaranta amma za ka iya ɗaukar kuɗin zakka ka bayar ga wanda zai yi karatu ya yi karatu an fahimta amma ka gina makaranta a'a ka gina masallaci a'a sai dai ka ba wa waɗanda suke aikin ka zo ka tabbata suna aiki ka ɗauki da ka ba su wannan yi amma dan a gina masallaci a'a ina fatan mun gane da haka mu lura da shi wakafi jama'a mu daure mu ringa yin wakafi wakafi din nan shine tabbaci da kake da shi a bayanka na idan ka mutu wani aikin alkhairi na za ka ringa samun lada ta ƙarƙashinsa amma ɗanka na kware da ka mutu ka bari allah ya sa ya dore a kan nagarta amma ba lallai ba ne ko lallai ne ba lallai ba ne kenan waɗannan abubuwan da kake yi ka dasa su ko wata bishiya da ka dasa ko hanya da kai mutane ko rijiya da ka gina musu ko masallaci da ka gina ko makaranta da ka gina ko waɗansu mutane da ka ilmantar da su ko ka ɗauki nauyinsu suka yi ilimi waɗannan za su zamanto maka sadaka jariya a bayan kuma wakafi ga wani wata makaranta ko wani limami ka gina gida ka ba shi ka ce zauna a wannan gidan iya rayuwarka ko wannan masallacin na gina waɗannan shaguna a ringa karɓar kuɗin gayar ana yi masa hidima ko wannan makarantar ga wuri na a kasuwa ko ga gona ta ko ga kaza na a ringa karɓa na yi wakafin wannan gurin kar a taɓa baya cikin gado a ringa yin kaza ga makarantar ko ga masallacin ko ga masu karatun alkur'ani ko ga masu neman ilimi ko ga kaza ko kaza ko ka gina wani asibiti wanda mutane za su je suna samun lafiya a wurin waɗannan duk waƙafai ne da za ka yi na alkhairi kuma ka dinga samun ladan sa bayan ka ranar tashin alƙiyama kuma ina ba mu shawara duk wanda yake da damar da zai yi a wannan zamanin waɗannan 'ya'yan da muke mutuwa muke bari idan muka mutu ba ta mun mutu suke yi ba ta dukiyar makonsu Allah ya sa kun gane bari ba ku labarai guda biyu zuwa uku wani alkali daga saudiya wani mutum a riyadu ya mutu mutumin da ya mutu mai kuɗi ne amma ba ɗa ba jika ba uwa ba uba ba wa ba ƙani ko aure ba shida da aka da ya mutu an rasa ya za da duke shi amma akwai maƙotansa sun gane akwai wani ƙauye da ike zuwa kamar lokutan sallah haka da aka aka tafi nema a wannan ƙauye da aka je aka tarar babu iyayen iyaye da suka hada su kai tsaye babu kaza sai irin yan uwa dai haka wanda amma za su in aka bi sarsawa za su yi gado su ne suka zo suka karbi gadon shi kuɗi da suka ɗauka riyal da aka raba kuɗi da aka samu a cikin gidansa aka raba musu ba waɗanda suke banki ba kuɗi da aka raba musu da aka lissafa kudin kowannen su ya karba abin da ya kai naira miliyan 400 hudu na najeriya shi wannan alƙali sai ba su shawara sai ike ya kamata su yi masa wakafi ba san wani masallacinsa ba ba san wani ta makarantarsa ba ba san wani abu da ya gina na alheri na za abin nan ba ga baki ɗayansu kowanne ya ce shi gaskiya na da matsala ba za su yi ba kowannen su ita ina da matsala wani ya ce shi yana da ya'ya zai auren wani ya ce dama Allah yana gini wani ya ce kaza kaza wanda ya dan faɗi magana mai daɗi ya ce shi zai yi tunani yanzu wannan alƙalin ya zama wannan mu na afirka da wasu wurare ina nan ina gina makarantu da masallatai saboda ne saboda yake yanzu waɗannan su ake tara kuɗi haka za a yi to da ka bari mutum tun da sauran rayuwarsa yi maza ya ribaci duke da Allah ya bashi misali na biyu da zan ba ku ina jin wasu ku sun ji mala ibrahim daura yana faɗa wannan magana mutum ne shi ma ya mutu ya bar 'ya'ya ya bar 'ya'ya suka gaji dukiya mai tarin yawa aka ce su yi masa wakati, sai suka ce inda ina so yi me yasa da yana raye da yi ba in yana so me yasa da yana raye da yi ba ba ko wani ni kuma zan gaya muku shi ni na san shi yanzu na ka kama hannu na zan kai kari gidansu ya mutu ya bar dukiya mai tarin yawa amma akwai ɗaya daga cikin yayansa da ya mutu ba a yi wata shida ba sai da aka naɗa shi sarkin mashaya a bari biki aka yi sosai aka naɗa shi sarkin mashaya wannan mutumin a dukiyar da 'ya'yansa suka gada in ka ce har duniya ta tashi da 'ya'ya da jikoki da ta taba kunna ba za su yi talauci ba ba za ka yi mamaki ba za in ka rantse a inda ka san dukiyar ba za ka ka yi kafara ba amma shi wannan din wannan da nake gaya muku yanzu ina nan ina yawo ina neman ba ina neman taimako a hannun mutane duk ya ya banzatar da dukiya to shi ma ina jin mahaifiyarsa ta nema a yi masa a dukiyarta da ta samu ta gadon gado su da aka bata Sai bayar da kuɗi ta ce a jiya gina masa ko rijiya ne ko na ku saboda a san yayi wani abu ba masallaci da aka sani na kofar gidansa ne ya gina sai wanda yake a kasuwa shi ma ya gina a bakin shagunan shi amma ya ji wani wuri ya yi ba a sani ba ya haka wata rijiya ba a sani ba ba wani abu da aka san ya yi wanda za a ce wannan a bayansa zai samu lada sai ta bayar da kuɗi a jiya haka rijiya wanda ta ba wansa ne sai ce ina raye da abin nan ba tunda bata sani ba haka ya ringa ta da ta yi ko ba jama'a kowa yi wa kansa fada ka tashi tun kana raye ka yi wa kanka gijiya a ƙasar nan ne fa aka samu waɗanda ubansu igina masallaci a kasuwa da imutu suka zo suka ce ya shiga gado aka yi magana suka ce ina takardar da yake ya yi wakafi ko yake ya bayar ana ji ana gani haka aka raba gurin suka yi shaguna yarinyarsa guda ɗaya mace ita ce ta ce to ita wurinta da ta gada a bari a ci gaba da yin sallah ban ta samu lada wannan labarin shi ma ina jin za ku ji umar ta na fage ya jama'a kwai wa kansa fada duk wanda ya samu abin da zai wa kansa gijiya ya wa kansa gijiya tun yau ba sai gobe ba to da haka shi abu talha ina jin wannan aya ta sauka sai zo sai da manzo Allah ya rasu rasulullah mafi soyuwar dukiya ta zuwa gare ni ita ce bai ru'a ga ta na bayar da ita ga Allah tunda yace lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma ba za ku samu aljanna ba sai kun ce daga da kuke kuma manzalar su salim idu ita da shi ga inda za ka yi sai ya aikata haka in samu lada in samu daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da ita tafi matarsa tana gonar sun zo shan iska tun da yake ya baiwa Allah ita tsayawa waki daga waje bai shiga cikin gonar ba idan ka mata tsawa yace ki fito yanzu gonar ta zama ba ta ba ta zama ta Allah jama'a kada a bamba da kabarbari kawai da girgiza kai girgiza kawuna kamar jangwalaba da kadangaru mu yi aiki ko mun fahimta jama'a mu yi aiki waɗannan sahabban su ne fa Allah ya kalla yake radiyallahu anhu wa radu anhu su ne ko ba su bane su ne yake adda lahum adda Allah lahum jannati su ne ko ba su bane amma ku ga suka dage suke yi ba wai Abu Talha ba kadai Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda shi ma yana cikin al'ashar da mubashirin bil janna Umar dan Khattab ina cikin al-khulafa ar-rashidun Umar dan Khattab ina cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai koyi da su su bi Abubakar da Umar Umar dan Khattab ina cikin mutanen da Allah yakan saukar da wahayi ya goyi bayan su Umar dan Khattab annabi ya ce ko hanya ba su hada da shaidan Umar dan Khattab ba sa hada hanya da shaidan in shaidan idan umar ya biyo hanya shaidan ya ganshi kaucewa yake ba umar yake kaucewa shaidan ba shaidan yake kaucewa umar ba yadda su haɗa hanya to shi ma da ya ji wannan aya sai zai samu za Allah su sarri ce ya rasulullah lam ajid malan anfasa indi min sahmi alladhi bi khaybar tun da nake ban taɓa samun dukiya da tafi daraja da kima da matsayi a zuciyata ba kamar dukiyata da na samu lokacin da aka yi yakin khaybara fa ta amuru ni bihi me kake umarta ta yi da wannan dukiya shi ma manzo Allah sun sarbi sai habbis al-asl wa sabbil samara ita to kaje ka tsare asalin gonar kai hubusinta amma amfanin gonar ka bayar fi sabilillah ita ka kuma ce babu laifi wanda yake kula da ita ita daga ciki da kyautatawa umar shi ma sai zo da iyalansa wannan gona babu gado a cikinta amma babu laifin iyalan umar su ci daga ciki saboda kula da suke yi abin da aka ishe da umar dan khattab umar dan wuta ne ko dan aljanna ne mu a wurin mu yan shi'a saboda suna kin umar muna rantsuwa da Allah ba za su shiga aljanna ba dalilin dalilin kin umar abin da yasa umar zai shiga aljanna su kuma sun ce in dai umar zai shiga aljanna ba sa so to umar zai fasa shiga aljanna dan kadan shi a shiga ah. sun ce in dai aljanna ko umar a ciki da abubakar ba sa so to abubakar da umar za su su shiga aljanna saboda ya shi'a kun fahimta saboda haka abubakar din nan shi kadai umar din nan shi kadai ya fi duk yan shi'ar duniya gaba ɗaya, da haka su kadai su shiga aljanna yan shi'a su sha zaman su aljanna ai lahira gida biyu ne ko akwai na uku to wanda baya aljanna yana ina wallahi abubakar sai ya shiga aljanna umar ma sai ya shiga da haka duk wanda ya ji baya son ya shiga dan abubakar da umar yana suna ciki sai nemi wurin zaman shi Allah ya tawo jama'a ba wai abu umar ba dan sama abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda shi ma abin da yake nan da ya ji wannan ayar kamar yadda ɗansa hamza dan abdullahi dan umar ya ruwaito yace Abdullahi dan Abbas dan Umar yace hadaratni hadhihi al-aya wata rana kawai sai wannan aya sai ta fado min a raina fa qultu sai nace Allah yace lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun fa zakartu ma afanillah sai na zauna ina tunanin me to me Allah ibani daga abubuwan da nake so falam ajib sai an ahabba ilayya min jariyatin rumiya sai na ga a duk abin da Allah ya bani wanda zan iya yin kyauta da shi ko in yi sadaka da shi ba wani abu da na ifi soyuwa zuwa gare ni fiye da wata kuyanga 'yar ƙasar ruh baruniya faƙultu sai na ce hiya hurratun liwani illa na ce ite na ce na ƴanta ta Allah baiwa ce musulma ce ina santa baruniya sai ce ya aita ta fi sabilin lahi falau an ni a'udu fi da ja'altuhu lillahi bari ku ji Abdullahi dan Umar sai ce da za a ce na koma cikin wani abu da na bayar da shi dan Allah ita lanakatuwa da da na yanta ta sai aure ta to amma jin in ya yanta ta ya aure ta ai zai ci gaba da kwanciya da ita ko to kenan har yanzu yana jin kyautar da ya bai wa Allah ba ta bai kenan to da aka sai ya haƙura da auren nata iyantar da ita fi sabilillah ita kuma ta auruwan da take so kun fahimta jama'a haramun ne idan ka ka ka ka yanta yanga ka aure ta ba haramun bane ya halatta hasali zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka suka yi da safiya ko safiya ta zo wajen manzo a afwan juwairiya ta zo wajen manzo Allah su sallam ta ce ya rasulullah mai ni ya rubuta mun fansa sai ta gaya masa ita wace ce ta ce ana bintu sayyidi qaumi ni yar shugaban mutane na mai ni da aka yaƙi da ƙabilarta aka yi nasara a kansu aka same ta a cikin kuyangi ribatattun yaƙi wani ta fada ka san wani sai ya rubuta mata fansa da ya rubuta mata fansa sai ta zo wajen manzo Allah kana neman ki taimaka mata ta biya wannan fansar sai ce da ita awa ila afdal min zalik bana an samu ki wannan bukatar da kike da ita zuwa ga abin da ya fi abin da kika nema ba ta ce menene shi ya rasulullah yace in biya miki fansar kuma in aure sai ta ce na yarda saboda me ita yar shugaban mutanen da yanzu kuma za ta auri shugaban mutane gaba daya waye shugaban mutane gaba daya yanzu Allah sallallahu alaihi an fahimta to da haka ya halatta ka yanta baiwa kuma ka aure ta amma Abdullahi dan Umar ne isa bai aure ta ba yana jin idan yayi haka kamar kyautar ma da ya bata ke kawai abu ne daga hannunsa na dama mai da shi hannunsa na hagu ko daga hannun hagu mai da shi hannunsa na dama ko ruwa ne aka mai da shi cikin rijiya me yasa Abdullahi dan Umar yayi wannan tunanin ai kun san mahaifinsa ma Umar yayi irin haka nan wani lokaci za a je wajen yaƙi sai in ɗauki wani doki na sai ba wani fi sabilillah ya tafi wajen yaƙi bayan an je yakin an dawo wannan mutum sai ya ɗauki dokin ya kai kasuwa zai saya sai umar ɗan khattab ya gani sai ya ga ah, to bari ya saya mana amma bari in je in shawara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san su ba sa komai su sun ba ne kuma wanda ya ce ma'ana sunna ta gaskiya shine ma'anar fadar ne a halari ne yake wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah da aka yi je tambayi manzo Allah sai manzo Allah sun sarbe sai da ya Umar la ta'ud fi sadaqati Umar kar ka yi kyauta da zobe daka ka je ka sarar zai sayar ko nawa zai sayar da shi ko kyauta zai baka kanka kama ita ka zo za ka siya sai gasa ai kai ne kamar shi ma bari ya dawo maka da shi ita kanka kama da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai hana shi to Abdullahi dan Umar shi ma abin da yake tunani kenan da haka sai ya zama to be bai yanta wannan kuyanga kuma ya aure ta abin da ake cewa in ka bayar da abu ga Allah ya zama to ka fitar da ranka daga kan kuma karka damu ka bayar dan Allah me ya da wannan abin ba ruwanka dan wa ka bayar ka san akwai wadansu suna kin yi wai dalilin su shine wai wanda suka bayar me ake yi da shi Allah ya sa kuna gane an zo ana magana za a gina a taimakon masallaci to kullum masallacin nan sai an tara kuɗi wani ake da kuɗin amma yana mantawa ina zuwa bai taɓa cewa barin tattare riga ta saboda kazanta ba bai taɓa cewa kai barin shafa turare a hannuna saboda warin cikin masallacin nan ba bai taɓa cewa kaza bai taɓa cewa kaza ba gurin ina zuwa ce za a san masa yanayi ne kyau yanayi ne kyau wanda zai yi zai sallah amma ina tunanin wai ai ana tara kuɗi wai ne ake da su abin da za ka yi in ka bayar da dukiyarka a yi aikin Allah da ita kar ka sa mata ido su waɗanda ka ba ka bari amana ta a su, ne abin da nake cewa wanda duk imai da amana ita ce hanyar da zai arziki zai mutu da talauci a baka dai amana a ce in gwayi kaza ka je kai kishiyar wannan abin ka yi a bukatunka na kanka to za ka mutu da ba taba yin arziki ta hanyar cin amana ba ku da haka sai an ringa lura da irin waɗannan abubuwa ku daina sa ido wata rana wani sahabi yazid a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna da wani wuri da ake cewa da shi mantiqatu sadaka wata matattara ta sadaka duk wanda yake da wani abu da zai bayan sadaka sai kawo jan ya aji dabino ne abinci ne kwayar su a hatsi ce menene kuɗi ne za a zo aji wanda yake da bukata shi kuma zai je wajen ya duba abin da yake so ya ɗauka idan ina son dabino ya je babu dabino ga kuɗi ba zai ɗau kuɗin ba ita barin ɗau kuɗin jin sai dabino ba dan ba shi ya kawo shi ba dabino yake so ba kuɗin ba ya zo ya ajiye wani abu ko babansa ya zo ya ajiye wani abu shi sai zo ya ɗauka kuɗi ne ina zuwa da su gida sai mahaifin ya gani sai ce kai ina ka samu wannan sai ce a mun ka su sadaka a masallaci sai ce wallahi ba kai ne niyyar ba ba sai ce ni kuma Allah ya ba ba kai ya, sai wajen manzo Allah da suka je suka baje bayani ya rasulullah na yi niyyar yin sadaka ta kaza na zo na aje sai ga ɗana ma'an ya zo yazid ya zo ya ɗauka ya rasula ni ba shi ne niyar ba mazala Allah sai ce to na ji naka kai me za ka ce ya rasulullah bukata ta kama nan na bukatar kuɗi sai na je inda ake ajiye sadaka in duba an gani sai na samu sai na ɗauka sai ce shi ga shi sai maza Allah sun sanar da shi laka ma na waita ya ma'an wa laka ma a fassa ya yi kai ma'an Allah ya biya maka burinka abinda kai kai niyya Allah ya baka ba lada yake nema ba ah lada yake nema ko ba lada yake nema ba lada yake nema yazid ba bukata sai da shi ba ya dauka shi ma Allah ya shi abin da yake bukata shikenan to da haka abin da zaka yi kenan kai da ka bayar kace gashi ayi kaza ka bari ko me aka yi da wannan abin kai ladan ka ba zai tozarta ba wani Allah Allah zai biya ka kawai abin da muke cewa waɗanda ake ba irin waɗannan amanoni su ji tsoron Allah annabi yana cewa ka taimaki dan uwanka akan shaidan kar ka taimaki shaidan akan dan uwanka in aka baka kuɗi mutum ya baka kuɗi ya ce gina min masai kar ka gina masa masallaci ka je ka gina masa masai amma ku ringa yi wa shugabanni uzuri ta iya yi ka ba da kuɗi ka ce a je a gina masallaci ko a gina makaranta ko a je a yi ba toilet ba ya haya masai salanga sai i zamanto a'a ga wani abu wanda yanzu shi ake bukata to an sarrafa da dukiyarka a wannan wajen karka ce an ci maka amana ba ci maka amana ba wannan shi ne ma'anar shugabanci akwai abin da kai ba ka sanin sa su shugabannin su suka sani an fahimta da kyau amma idan babu waccan bukata to abin da mutum ya ba da kudin sa yi ayi ayi masa da shi karke masa salakti in so samu ga wani wannan abin da yake ayi masa ga wani abu ya taso wanda zai fi kyau a juyar da wannan dukiyar taso zuwa ga wancan abin to a sanar da shi wani na'am dukiya da ka bayan kashi a gina masai mun zo ga masallacin mu damuna tana shirin sauka kuma zai yi yoyo da aka muna ga za mu juyar da wannan kudin zuwa me zuwa gyara rufin masallaci haka yasa ma sai ce a ba wani abu ga kudin gyara masallaci ba shi kenan ba to da tuntuba tana da kyau amma dai kada masu bayarwa sai za su ringa kin bayarwa saboda irin wannan tunani Allah subhanahu wa ta'ala yana da ka'ida in kai masa sai yi maka an fahimta a lokacin da kace bari in rike ai akwai masu wannan policy din ko bari in rike bari in tsuke bakin aljihu to wanda ya tsuke bakin aljihu abin da bai sani ba ba iya bakin ba sauran mutane ya tsuke bakin aljihu ba har shi ma ya tsuke bakin aljihu tunda da ya tsuke bakin aljihu ai sai ya sa hannu ya fito ya dauka ya biya bukatar sa ko to yanzu tunda ya tsuke zai sa kamar mutum ne ina so ya sai wani abu ya ci amma kuma baya so ibawa ne ibawa ne kuma da suna zaune zai siya aiki yanzu da ya hana su ya hana da aka suka ce hana wani hana kai to da aka jama'a mu mayar da hankalin mu zuwa ga irin waɗannan abubuwa mu ringa lura mu ringa yin uzuri wa shugabanni mu ringa sanin cewa abin da suke yi suna yi ne kan duba da maslaha al'amma ba maslaha al-khassa ina roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora ma kan daidai insha Allah Allah kai mu gobe ma tashi aya ta 93 kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il abin da da kuma zan daidai Allah ya ba mu lada inda muke kuri Allah ya sai mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu yakon aiki na nisanta Allah ya ba mu yakon nisanta kar a manta da taimakon marayu da sauran taimako da ake bayarwa saboda gudanar da waɗannan ayyuka na aikin Allah a wannan wata na Ramadan muna roƙo Allah subhanahu wataala ya karbi kyawun ayyukan mu manyan su da kananan su waɗanda suke na ainihin ibada da wadanda suke na ciyarwa da sauransu muna rufa Allah subhanahu wataala yi mana jagora wadanda yake yantawa wannan wata Allah ya sa da mu a cikin su an ce akwai sanarwar suka na musamman insha Allah za a fara gobe idan Allah ya kai mu wanda muke bayan sallah azhar da fata Allah ya kai mu lafiya kuma Allah ya ba mu lafiyar da za mu yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karba daga wajen mu Allah ya amfana da mu wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina muhammad